a raka zaɓe a irga a ba da sakamako. Wasu kusoshin jam'iyyar adawa ta APC kenan yayin wani gangamin kamfen da jam'iyyar ta gudanar a Yola. wanda dubun dubatan jama'a suka samu halarta shi ma a jawabinsa tsohon mataimakin shugaban najeriya a atiku abubakar ya ma saba layar cewa kamar yadda shugaban mu yake fada ya fada a taraba ya apc sa, apc sa apc tabbata kun fito kun jefa kuriya kuma kun kare kuriyan kun rakata inda za a bayyana na duk bayan jama'ati. Jihar Adama dai na cikin jihohin da hare-haren Boko Haram ya fi shafa. A don haka ne ambasada Fati Balla wanda ta yi magana da yawun matan jihar Adama ke cewa. Muna da matsatsalu musamman ma na Boko Haram a nan kasan. Wannan don haka sun je wani wajaje mun san kuma yin jiran muhammadu buhari ya zo in allah ya yarda wannan matsaloli da muke da shi za su tafi. to ko mai dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar adawan janar muhammadu buhari ma ke cewa ne. ku suka sha mana kai wannan sha'anin tsaro wanda shi ma kun fi ni sani shi tunda akalla ƙananan hukumomi guda biyu na adamawa sai ana ta tarzoma a kansu wasu noma ma da suka yi ba su tsaya suka yi girbi ba an kuma raba su da iyalansu yaransu ba su makaranta allah sauke mana wannan masifa kuma na tabbata muku za mu tausaya muku. To sai dai kuma su ma talaka wanda suka halarci gangamin su ma bayyana ra'ayinsu ne kamar haka. Gombe, gombe, gombe da ha ah, to da gombe kika ta tako kika zo nan? Eh. Me yasa kika zo nan? Na zo maganan wannan Buhari. Buhari me yasa kike son Buhari? Yawwa yayi ne. Ah muna so ya zama wannan shugaban kasa. Ni suna na Alhaji Bello. Daga na ka zo? Daga son. Daga can sun local government. Wai an biya ka ne ka zo nan? Ah ba biya ni ba. Me yasa ka zo nan? Dadi kawai nike ji in zo in ga ganin Buhari. wai daɗi nike zo sunansa ma yana min daɗi yanzu haka mata na yana da ciki Allah sa ta haifu sa Buhari kawai zai yi adalci zai rike mu shine nake so uh, in son Buhari ya fare mu daga fitinan nan wanda ya kashe uh, ya kace mu ya eh, mu zama lafiya shine muke so Buhari uh, sunana Malam Muhammad Hassan Oscar a wannan taro abin mamaki ne idan kaga taro da aka yi na kwanakin baya Abdulaziz wallahi wallahi mata ne aka ɗebo su kamar kumi aka musu amma dubin ji talaka da suka fito daga da Square zuwa fadar laminin jihar Adamawa mu minti talatin awa ɗaya da rabi ba mu isa fadar laminu ba. Tuni da ya tawaga ta APC ta ma bar jihar Adamawa zuwa jihar Gombe don gudanar da irin wannan taro a yau talata. Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na mara Amurka daga Yola a Najeriya. birni.